kwanaki tara kenan ana ta kai ruwa rana tare da ɗage zaɓen na fitar da 'yan takara ana sake shata lokaci har fiye da sau hudu kazalika da sauya 'yan kwamitin gudanar da zaɓen daga uwar jam'iyyar ta ƙasa daga ƙarshe dai zaɓen bai yiwu ba har ya zuwa karfe goma sha biyun daren jiya wa'adin da hukumar zaɓe ta baiwa jam'iyyu na gabatar da 'yan takararsu sabon kwamitin zaɓen wanda ya isa garin gusa tun a ranar asabar ya kwashe tsawon kwanaki biyu yana ganawa da 'yan takara tara da ke neman tsayawa takarar gwamna da kuma sauran 'yan takarar majalisun tarayya da na jiha tare da zimmar yin sulhu to amma lamarin ya juye zuwa rigima har ma da baiwa hammata iska to sai dai duk da yake 'yan kwamitin zaben tare da kayan aikin zaben ba su kobar otal ɗin da suka sauka ba a daren jiya gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya shugabanci wani zama a ofishin jam'iyyar na jiha inda aka ce an bayyana sakamakon zaben fitar da gwani wanda aka bayyana Muktar Shehu Idris mai goyon bayan gwamna Yari a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na gwamna. Na tambayi gwamna Yari ta wayar tarho ko a ina aka samo sakamakon zaben. Mun yi zaɓe muna son a karɓa aka ce to za a tura kwamiti duba zaɓe sai muka ɗauki takardu muka aje. Ba mu san cewa an shiro shiri ba ne domin APC ta yi hasara a jihar Zamfara. Aka tura kwamiti jiya awa talatin da shida ya yi ba abin da ya tsinana wai sai magana sulhu yake yi ina da zancen sulhu an ce ka zo ka yi zaɓe amma ka kayan zaɓe saboda haka nace wannan magana ba za ta yi ba ni zan je in abin da ke amfani APC abin da ke amfani a Umar jihar Zamfara muka ɗauki kowane takardun zaɓen muka mun muka karanta cewa ga sakamakon zaɓen kowane da kowane abin da kowa ya samu. To amma a ɓangare ɗaya kwamitin da uwar jam'iyyar ta aiko domin gudanar da zaɓen ya tabbatar da cewa ba a yi zaɓen ba saboda wasu dalilai. Major General Abubakar Mustapha Gana mai ritaya shine shugaban kwamitin zaben. Mu dai an turo mu daga Abuja mai zaɓe kuma mun samu abubuwa dai da dama wa'anda suka zama mana cikas. Har yanzu dai ba mu samu mun isar da abun da aka turo mu nan mu yi ba. Kuma haka za mu koma yanzu za mu rubuta rahoton mu mu kai Abuja. Amma akwai wani sakamako da aka bayyana na cewa an yi zaɓe. Ban san da shi ba. yanzu haka dai jama'ar jihar ta zamfara musamman 'ya'yan jam'iyyar ta apc sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan lamari a daidai lokacin da ake ganin jam'iyyar na fuskantar barazanar rasa 'yan takara a jihar a babban zaɓe na shekara ta 2019 mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya